بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة da أولا يمشي wannan yammaci na ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1441 wadda ta yi daidai da 27 ga watan goma shekara ta 2019 ta miladiya a za mu tashi darasi na ɗari cif da a cikin sahihul Buhari a karatunmu da muke yi a wannan masallaci na alfurkan a wannan gari namu na kano allah ya tsara masa tsari da kariya da albarka za mu tashi babi na casa'in da biyar babu salati ilal ustuwana na'am ya ce babu salati ilal ustuwana babin sallah ya zuwa ga al'amudi wato al'amudi al'ustuwana ko al'istiwana shi ne a wato abinda yake tokare abinda yake tokare rufi da ake danye tokare rufi wanda galiban idan aka yi shi da gini shine ake ce masa istiwana idan kuma aka yi shi da itace ko da dutse guda daya shine ake ce masa al'amud shine ake ce masa al'amud ma'ana dai wato shine al'amudin abinda ake cewa da turanci fila eh, mu da hausa din ma dai al'amudi muke ce masa ko ko kuwa gwafa a gwafa ai ta rumfa ce gwafa an ta ginshike amma eh to ginshike wan lokaci za a ɗauke shi kamar foundation ne hmm. an dai fahimce shi ko sai dai hausa ce gashi nan dai waɗannan waɗannan su ne dirka dirka haka ne dirka ƙwarai da gaske eh gaskiya dirka yawanci da itace ce to su larabawa suna bambancewa wanda aka yi shi da itace ko da dutse ya zama to guda daya shi suke ce ma al'amud amma wanda aka yi shi wanda aka yi shi da gini aka yi aka haɗa tubali tubali har ya miƙe ya sama to shi suke ce ma uskuwana ko itsewana hmm. na'am wa qala umar umar ibn al-khattab kenan amirul mu'minin radiyallahu anhu yace na'am al-musalluna masu sallah sune suka fi cancanta wato su yi sune suka fi cancanta da al'amudai maimakon masu jingina a jikin al'amudai suna yin hira suna zance wato saboda ita istiwana al'amudi wanda suke waɗanda jinsi biyu suna bukatarsa masu sallah domin su yi sallah ya zuwa gare ta da kuma waɗanda za su jingina don ya zamanto shi ne za su yi halka a kewaye wato ana magana saboda jinginar saukin da ake samu to sai umar ya yi wannan to a matsayin na amirul mu'minin wannan umarni ne ya bayar wato waɗanda suke za su yi sallah su suka fi cancanta a kyale musu na bisa wanda za su zauna su yi hira sauraka idan mutane suna zaune mutum ya zauna ya juya bayansa daga jihar kibla ya jingina da al'amudi wani ya zo zai yi nafula ya ce malam da Allah zan yi nafula to sai tashi tsali masa wajen Shi ne aula saboda maslaharsa ta fi maslahar wanda yake yin alhadisu ilaiha kamar yadda shi mai sallah saboda don ya sanya ta ta to sutura shi ko mai zama don ya jingina ne shi mai sanya ta ta to sutura kaga ibadarsa mutahaqqiqa ta ce sallah ce shi kuwa wanda yake jingina ta yi ya to ibada yake ta yi ya to ba ibada ba ko ba haka ba in ma in ma abin nan in ma ya zauna ya ce wani abu ne na ilimi ba lalle ya to kan cewa ilimin ne tsagwaransa ba wataƙila za a sanya wani abu kuma na lahau da hira da sauransu to saboda haka dai wannan dai karar wato qaba ne na Umar radiyallahu anhu a hukunci ne nasa da yayi to kuma wanda shine ashahid Imam al-Bukhari ya nuna kan cewar kamar yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake salla ya zuwa ga wato al-harba da al kananan wato gajeren maki haka zalika kuma ana yin sallah ya zuwa ga al-istiwana sai dai bambancin shine ita alharba nassi ya zo a kanta ita ko al'istuwana babu hadisi a wato hadisin da ya zo a kanta bai kai yawan riwayoyin da suka zo na wancan hadisin ba duk da yake za mu gani kama a wannan babin cewar annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yana karda don yin sallah a bayan al'istuwana na'am sayidina umar ya ga wani mutum yana sallah tsakankanin al'amudai guda biyu a fa'adinahu ila tsariyacin sai ya kusantar da shi ya zuwa ga al'amudi guda ɗaya ya ce tsalli ilaiha kai tsalla kana kallanta wato kai sutura da ita ya tsaya a tsakankani yana tsalla sai ya janyo a sai ya janyo shi an ce da keyarsa ya janyo shi ya kama keyarsa ya ja shi ya kusantar da shi ya zuwa ga astariya domin ya yi sallah wani yana daga cikin wato al'amur bil ma'ruf da hannu ai umarni da kyakkyawa da hannu eh, sai dai mu watakila nan ba ka kama kiyarsa ba sai ka kama kafadarsa dai ka jinkinta da shi sai na umar amirul mu'minina ne <laughs> kuma su suna da gashi eh, amma ba a ce gashin ya ja ba kiyar aka ce ya ja <laughs> na'am eh tantabe rike a haba malam bakar <laughs> ainan ba ainan ba abin nan bane hmm? nan gefen kai ne aiko ta zai ya kama ta kiyarsa eh eh oho wai idan wanda ya ce yana jingina da al'istiwa ne ya ce shi ba zai tashi ba to za ka hada da shi dukkan sutura da shi da shi da sariyar gaba ki dukkan sutura da su to in za ka yi sutura aikin abdullahi ibn umar idan zai yi sutura da mutum sai ya ce ya juya bayansa amma mutum ya tsaya yana kallon sa kai kuma ka tsaya kane masa sallah kana sujada kamar shi kake yi masa sallah da sujadar bai dace ba sai dai idan in kuma ka ce ya juya bai amfani da tsari a ɗin ba sai ka gaya masa ka gaya masa hadisin Umar cewa ga karar din Umar in yana da in abin nan yana da son alheri to sai ya ce a abinda aka ce sahabin abinda aka ce ɗaya daga cikin hulafa'ur rashidin yayi tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin a ai sai ai koyi da shi na'am na'am yace imam al-bukhari yace haddathana al-makki shine ibn ibrahim yace haddathana yazid ibn abi ubayd to kun ga wani ya daga cikin wannan shine na biyu cikin tulafiyat din bukhari a gani tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wasallam mutum uku rak mm. yace kuntu ati ma salamata ibn al-aqwa na kasance ina zuwa tare da salamata ibn al-aqwa wato ina zuwa masallaci tare da shi sai yayi sallah a wajen al'amudin nan da yake ake ajiye alqur'ani a wajensa wadda take wato wadda take wajen wajen mushafi na alqur'ani fa qultu na'am sai nace sai nace ya aba muslim wannan ita ce alkunyar salama na ganka kana wato karda don yin sallah a wajen wannan al'amudi wato kana nufin kana wato mayar da wato kana kana nufar wannan istuwanar da yin sallah a wajen to ni na ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana karda don sallah a wajen wato yana nufin wajen da ya yi sallan nafila to wannan shine shahid din hadisin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana karda don wata istiwana yana sallah a wajen to wannan istiwanar ita ce ake ce ma istiwanatul muhajiri istiwanar almuhajiru ita ce wadda take a tsakiyar rauba amma kuma ta shahara yanzu daga baya ta shahara da cewa iftiwanatu aisha wato al'amudin aisha sai dai yanzu naga sun goge amma a da mu dai lokacin muna nan kafin ai wani ai gyara da an rubuta a jiki ustuwa hadhihi eh, ustuwanatu aisha ita ce wato al'amudin aisha abinda ta ake ce mata haka saboda wato a a ta faɗa ta ce akwai wata istiwana da mutane sun santa da sun rinka kokawa don su sallah a wajen sai ta asirta ma ɗanta wato ɗanyarta abdullahi ibn zubair ta nuna masa ita saboda haka sai aka kula abdullahi ibn zubair shi yana karga don wajen yana yin sallah sai aka gano ita ce shi yasa sai ake ce mata ma uskuwa na to aisha aisha takan ce a fitar da mutane daga masallaci ta zo ta yi nafila a wajen saboda ganin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yawan taharri yana nufin wajen yana nufin wannan uswanar ya yi nafila wato ya sa ta a gabansa ya tsaya a bayanta ya sa ta a gabansa ya yi sutura da ita ya yi salla yana kallanta hmm, ya to wannan makanin shine yake yawan nufinsa da yin salla to sallar da ake nufi sallar nafila sallar da ake nufi anan sallar nafila domin sallar farilla annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi ne a cikin wato al-mihrabinsa waɗansu malaman tarihi sun ce lokacin da aka juya kibla aka mayar da kibla jihar makka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya rinka anan ya rinka yin sallah har waɗansu 'yan kwanaki waɗansu kwanaki sannan daga baya kuma aka yi gaba ya rinka sallah a mihrabinsa to a bayan wannan istiwanar yayi to ita ko istiwana ta Aisha daga inda mihrabin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kusan wato tana wato a a mihrabin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana dama da ita yana dama da ita kamar wannan istiwanar to shi kuma mihrabin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kamar inda muke zaune sai dai nisan bai kai haka ba kusan nisan bai kai daga istiwana zuwa bakin teburin nan ba ita istiwana ta Aisha inda daidai mihrabin annabu sallallahu alaihi wasallam ke idan mutum ka shigo rauda daga kofar da take shiga cikin mihrabi al'amudin da zaka gani a gefen daman ka na farko shine istiwana ta Aisha to daga cikin istiwana da annabu sallallahu alaihi wasallam aka ruwaito shi ma yana karradanta akwai istiwanatu istiwanatu tauba istiwanatu tauba waɗansu kuma suna ce mata istiwanatu abi lubaba ita ce inda abu lubaba lokacin da lokacin yakin banu ƙuraiza da suka tambaye shi cewa idan muka yadda muka sauka ga hukuncin annabi sallallahu alaihi wasallam me za a yi mana ni haka sai ya musu haka ya ce in kuka yan kashe kuzi sai ga cewa wannan kamar ya ha'inci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tafi ya daura kansa a jikin wannan istiwana yace ba zai kwance kansa ba sai Allah ya karbi tubansa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ai da ya zo waje na ya nemi gafara Allah ne nema masa gafara Allah sai Allah ya yafe masa amma yanzu tunda ya tafi yake sai Allah ya sauka da tubansa sai a jira hukuncin Allah <laughs> saboda haka ya daure kansa anan har sai da a aya ta sauka wa akharuna murjauna li amrillah imma yu'adhibuhum wa imma yatubu alaihim a ah, waɗansu sun fassara shi da cewar shi ne wannan aya waɗansu kuma suka fassara cewa wa akharuna atarafu bi dhunubihim khalaqu amalan salihan wa akhara sayyi'an asa Allahu an yatuba alaihim akwai waɗanda yake kuma sun yi sun yadda da laifin da suke sun cakuɗa kyakkyawan aiki da mummuna to Allah ya kusata Allah ya karɓi tubansu wannan ayar da ta sauka ita ce ayar da ta sauka a kansa ɗin, sai ummu salama ta buɗe ta ƙofar taga ta masa albishir a lokacin sallah asuba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta ayar to shine ta ce bishara Allah ya karɓi tubansa ya kwance kansa to shine ya kwance kansa to ita ake ce ma Ustuwa na tutau ba, wato al'amudin tuba annabi sallallahu alaihi wasallam a kusa da ita yakan sanya a wato gadon a shimfidarsa lokacin da yake itikafi to shine ma yanzu suke rubuta maka ustuwana tusarir ustuwana tusarir a nan yake itikafi ya sanya shimfidarsa sai ake ce mata istuwanar gado to amma ba a rubaito ai annabi sallallahu alaihi wasallam ba gado yake shiga ba shimfida ce wanda yake yi tunda anan yake kwanciya yayin da yake itikafin sa waɗannan su ne ustuwanat waɗanda aka sani amma yanzu a cikin rauda har da ustuwanatul wufud al wufud inda yake zama yana karɓar baki idan sun zo ita ce yake saboda ita na da mutum zai jingina to anan yake ita ma duk tana nan a cikin rauda duk suke waɗannan in wata mutum ya je cikin rauda duk ya dudduba su sai dai ban sani ba ko duk an shafe na aisha na ga an shafe amma na ga na tutarir. da ustuwanatu abilu baba duk suna nan ban kula da ta ustuwanatu wufud din ba to annab sallallahu a cikin wannan hadisin kun ga ya nuna cewar akwai akwai da alqur'ani ya kasance an yi masa wajen ajiya a cikin masallacin tunda yace al-ustuwanatu allati inda al-mushaf al'amudin da yake a wajen alqur'ani domin mushaf ba kowa ne yake iya mallakarsa ba akwai alqur'ani wanda yake an ajiye shi a cikin masallaci a cikin masallaci aka ajiye shi to an sa shi a jikin a kusan wato an sanya shi dabda itci al'amudin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yawan sallah a wajen to kuma a cikin wannan hadisin akwai nuna cewar mutum yayi sallah yana kallon istiwana kun ga ba ambaci cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana karkata yaminan kaushi malam ba a wannan hadisin sai dai kamar yadda yazo a cikin musnad a cikin musnad al-imam ahmad da kuma cikin abu dawud cewa annab sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yayi sallah ya zuwa yana ya zuwa ga ya zuwa idan yayi sallah yana idan yayi sallah ya zuwa ga al'amudi ko kuma wani wani itace ko makamancin wannan to baya sanya shi wato a tsakiyar idanunsa bal sai ya sanya shi ala hajibihil aisar wato a gefen a girarsa ta hagu haka zai sanya shi a tsakiya wato ba zai tsaya ya kalle shi a tsakiya ba to wannan hadisin wadan eh, Sheikh Al-Albani ya hassana shi a Sheikh Al-Albani ya hassana shi saboda haka ma da yawa daga cikin malamai suka yi suka tafi akan haka cewa idan mutum zai sallah ya zuwa ga sutura kada ya tsaya ya kalle ta tsaka tsaki ya dan karkace dama ko hagu waɗansu kuma suka ce a'a sai mu tsaya mu aiki da wannan hadisin tun da shi ne a cikin buhari shi kuma wannan hadisin saboda daga cikin masu ruwayarsa akwai marwaita waɗanda suke ba mashahurai ba ya ka ce ba za a ɗauke shi a bar wannan hadisin na salamata ibn al-akwa ba almuhim dai kowanne mutum ya ɗanyi karkatar ya fi saboda ya zamanto a cikinsa akwai aiki da hadisan guda biyu ga baki ɗaya sana cikin wannan hadisin akwai wato mutum ya zamanto ya keɓance makansa waje da yake yin nafila a cikinsa a masallaci wanda koyaushe a nan zai rinka yin nafila tunda annabi sallallahu alaihi wasallam an ce ya wannan al'amudin yana nufin wajen da yin nafila saboda ka wannan ya nuna akan yawan yin nafilarsa a wannan wajen kuma shi ma salamata ibn al-aqwa shi ma haka ya kasance yana yi to sai dai kun san akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi hani kan cewa mutum ya wato samun makansa makani wanda baya barinsa a cikin masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan ya hana mutum ya rinka sallah yana kwartan kuciya ko kuma ya samun makansa bigire wanda shine koyaushe zai rinka yin sallah a wajen mm. to yaya za a hada da wannan da kuma cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kebanci yana yawan sallah a bayan wannan al'amudi wancan nafila ce wannan ko wani abin da aka hana sallar farilla mutum ya keɓance waje wanda yake koyaushe a nan zai rinka sallah ta farilla ake nufi shi yasa wata ran imamu ahmad akwai waje da yake yawan tsayawa a bayan liman za a yi sallah wata ran sai a ga wajen ba kowa ana ta duba a ga imamu ahmad sai ba a gan shi ba ana tun cewa ya zo ga wajensa sai ya ji can gefen masallaci ya yi sallah sai aka ce yaya haka ya ce ai saboda wannan hadisin tun shi an imamu ahmad in dai ya rubuta hadisi sai ya aiki da shi ko sau ɗaya ne ko sau ɗaya ne sai ya aiki da shi sai ya koma can gefen masallaci ya sallah to kun ga wannan ya fassara cewar abinda ba a so na mutum ya keɓance ma kansa waje da kowace zai rinka sallah a ciki sallar farilla eh sallar farilla <laughs> na'am saboda haka masu keɓance makan zoje wata rangurin ka canzawa na'am eh ita ce sunna na'am na'am eh a hasan wai ake malam ismail yake cewa wannan asariyatul lati inda al-mushaf al'amudin da yake a nan mushaf yake alkur'ani yake yace to ai zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam babu alkur'ani to ai sallama ta ibn al-aqwa yana ba da labarin abin da ya faru ne bayan annabi sallallahu alaihi wasallam bayan lokacin an samu qur'anin sai ake masa waje inda ake ajiye shi a wannan istiwa na ta Aisha din saboda haka wannan ta sifar ana sifanta maka istiwa jan shi bai fade ta da cewa istiwa na ta Aisha ba bai fade ta da cewa istiwa na tul muhajirin ba sai sifanta da cewa al-istiwanatu allati inda al-uswanatu inda al wato al'amujin da yake ake sanya alkur'ani a wajen ma'ana lokacin da aka samu alkur'ani eh, amma ba wai cewa tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ake sa alkur'ani a wajen ba na'am na'am qabisata ibn uqba as-suwa'i al-kufi as-siqatu al-abid na'am sufiyan shine as-sauri in ka ji qadisa an sufiyan to sufiyan as-sauri ne duk yan kufa ne na'am daga amr bin amir al-ansari al-kufi daga anas ibn malik yace na ga manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam suna yin rige-rige zuwa al'amudai lokacin sallan magariba ma'ana lokacin kiran sallan magariba shine kamar yadda yazo a cikin sahih muslim na'am shuba ya kara a cikin riwayarsa daga amr daga anas har annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito wato wannan domin su yi nafila kafin sallan magariba manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam riwayar muslim ce kunna bil madina mun kasance a madina fa idza azzana al mu'adhdhin li salati al maghrib idan mai kiran sallah yayin kiran sallan magriba ibtadaru tawari sai su rige rige zuwa al amudai fa raka'u rak'atayn sai su sallah raka'a biyu hatta inna ar rajul al gharib har wato mutum wanda yake bako la yadkhulu al masjid fa yahsibu anna as salata qad sulliyat sai in ya shigo masallaci sai ya tsammani har an riga an yi sallah min kasrati man yusallihima saboda yawan waɗanda suke sallan wannan nafila nafila kafin sallan magariba da yawa ake yi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam har sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito sai a shigo sau to kun ga wannan ya nuna cewar sahabbai sun kasance suna karda dan al'amudai dan su rinka sallah saboda ya zamanto musu ita ce sutura ba sa ba sa yin sallah yanda yake za su bijirar da kansu ga wanda za su rinka keta musu sallah a cikin masallaci Wana daga cikin karancin fikihu na mutum in ya tashi zai salla kawai ya miƙe kawai ya kama sallah idan mutum zai sallah lallai ya nemi waje da zai yi salla da zai sanya ma kansa sutura Allah ya saka ma ƴan uwa da alheri waɗanda suka yi wannan sutura da aka shigo da su cikin masallaci eh, dan saboda al'amudan ba su da yawa al'amudan ba su da yawa kuma ga mutanen masu san nafila masha Allah idan masallaci ya cika saboda haka wanda bai samu al'amudi ba shi sai ya sanya ma kansa sutura domin ya yi sallah ya zamanto a bayan sutura ɗin to wannan ya nuna yawan sallar da sahabbai suke yi wato da kafin sallar magariba duk da take ba ta cikin sunanin rawati na fila kafin sallar magariba ba ta cikin sunanin rawati tun da sunanin rawati hudun ne kafin azahar biyu bayan azahar biyu bayan magariba biyu bayan isha fiyar ka ta yi alfajir amma bayan kafin sallar la'asar da kafin sallar magariba wannan da kuma kafin sallar isha ba sa cikin sunan rawati amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce baina kulli adhanaini salatun liman sha'a na uku tsakanin kowane kiran sallah da iqama akwai sallah ga wanda ya so to kun ga daga cikin wannan ba kamar ta magariba cewa sahabbai sun kasance suna yawan yin ta hatta in mutum ma ya shigo masallacin bako sai dauka har an yi sallar magarba ana nafilan bayan sallar magarba ne kun ga a cikin wannan akwai isharar cewar nafilan bayan sallar magarba kusan ba sa rabuwa da ita domin kamar yadda imam ahmad ya ce mutumin da baya yin irin sunan rawatib wannan zai kai shi zuwa ga cewa ma in yi ba da shaida ba za a karba ba eh, saboda ana ganin yana sake da lamarin addini na'am na'am babu salati baina tsawari fi ghairi jama'atin babin yin sallah tsakankanin al'amudai ba a cikin sallar jama'a ba wato tsakanin al'amudi da al'amudi ya zamanto kana yin ka zo kai sallah ba a cikin jama'a ba wato kai sallar nafila a wajen shine wato shine Imam Bukhari ya kulla babin cewa wato za ka yin sallar nafila a nan wajen amma in a cikin sallar jama'a ne to yin sallah tsakanin as-sawari ya zo a hadithin anas radiyallahu anhu suke cewa kunna na tafi hada ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi ko kunna nun ha an hada ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an kasance ana hana mu haka to menene illar kada mutum ya salla tsakankanin al'amudi guda biyu to wajen illar mafi inganci shine cewa baya tabbatar da saduwar sahu shi ku saduwar sahu da miƙewarsa da haɗewarsa wato yana daga cikin daidai yana daga cikin tsayar da sallah tun da haka idan idan yanzu da a ce mu nan masallacin alhamdulillah ba mu da wannan iskali kusan duk al'amudan mu ba su dace da sahu ba amma akwai masallatai da dama da zaka ga saboda yanda aka yi ginin masallacin al'amudan sai su zamanto cewar sun rarraba sahu to ya kamata architect mu masu zanen ginin masallaci su kula da wannan yayin da suka zo za su zane su rinka sanyawa a cikin tunaninsu tsarin yadda sahu zai kasance inda duk za a iya yi da lissafi an san tsawon sahu sai a ce tsakanin al'amudi da al'amudi ga tsawon sahu yadda zai zamanto ba za a buƙaci kan a yi sallah a mayar da tsakanin sahu tsakanin al'amudi da al'amudi dole sai an yi sahu ba masalace da dama za a ga suna da wannan to abin nan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance mun kasance a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ana hana mu wannan ita ce ba ita ce illar waɗansu malamai suka ce dalilin da yasa ba a san ayi sallah tsakanin al'amudai saboda nan ne wajen da ake ajiye takalma saboda haka idan ana ajiye takalma a wajen zaka hana mutane inda za su ajiye dukiyarsu inda takalmi dukiya ne zaka hana mutane inda za su ajiye dukiyarsu al kuma ya faɗi wani abu bai faɗi madogararsa ba tunda abu ne wanda yake na gai cewa wai wajen sallar aljanu ne muminai muminan aljanu a nan suke sallah <laughs> nan suke sallah in sun shigo masallaci saboda haka in ka zo kai sallah a wajen za ka hana su wajen da za ki sallah to amma ai su in kuka kula su aljanu ai ba jiki ba ne, ko eh eh hawa'i ne ba jiki ba ne, eh eh ba za ka iya za ka tare musu sai dai wataƙila in ka shiga za ka hana sahun su ya sadu tunda su ma ai mumine ne su ma za su yi sahu kamar yadda mutane za su yi sahu <laughs> na'am a ya za ka gan su zahiran <laughs> to ai wai shine shine nake shi imamul qurtubi bai faɗi madogara ba irin wannan abu ne wanda yake ba a sanin sa sai da gaibu sai da labari daga wajen wanda ya san gaibu sallallahu daga wajen wanda Allah ya sanar da shi gaibu sallallahu alaihi wasallam in ko daga wajen Allah jalla wa ala alimul ghaibi to amma idan babu wannan sai dai a ce to Allahu a'lam da abin da ya faɗa na'am na'am ban ji ba eh a lokacin juma'a yawa eh to wannan halin larura ne shi yasa imam malik rahmatullahi alai a cikin a cikin a cikin almudawwana yake cewa a yake cewa mene imam malik yake cewa ne na'am yace la ba'sa bis sufufi bainal asatini idza daqa al masjid babu laifi a yi sahu tsakanin al'amudai idan masallacin ya zamanto ya takura kamar lokacin sallar juma'a ya cika ba wajen da za ka tsaya to babu laifi a yi a sahu tsakanin al'amudai to kaga wannan halin larura ne to halin larura ba a kiyasta shi da halin zaɓi in halin larura ne babu laifi waɗansu ma sun togace masjidul haram da kuma almasjidul nabawi kama aka togace shi inda aka yi inkarin wannan ayyar masallacin annabi ne sallallahu ko ba haka eh. kuma lokacin an ce wani ne daga cikin sarakuna ya zo masallaci ya cika har waɗansu suka yi sallah a nan wajen shine sai Anas radiyallahu anhu ya faɗi wannan hadisin ya faɗi wannan hadisin ga riwayar sanan ya ce eh sallai na halfa amirin min al'umara afon wannan abdulhamid ibn mahmud mun yi sallah bayan wani sarki daga cikin sarakuna fattarranan nasu fasallaina fattarranan nasu fasallaina bainas sariyatain sai mutane suka takura mana har muka yi sallah tsakanin al'amudai biyu falamma sallaina qala anas ibn malik sai anas ibn malik yace kunna nattaqi hadha ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun kasance muna wato gudun wannan a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bar a wata riwayar ma ta muawiya ta ibn ta qurratul muzani yace kunna nunha an an nusaffa bayna sawari ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa nutradu anha farda a cikin ibn majah mun kasance a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ana hana mu sallah tsakanin al'amudai a kore mu daga wajen kora wato hakoran mutane ake yi saboda tsare saboda tsananin karhancin yin wannan wanda yake ba wani abin da dalilin kamar yadda muka ambata shi ne ba za a samu saduwar sahu ba na'am na'am alminqari at ya juwairiyat ibn asma kun tuna ki ko juwairiyat ibn asma sunansa sunan mace sunan babansa sunan mace sunansa juwairiya zirin jariya ya karama yarinya sunan mahaifinsa asma'u kun san asma'u sunan mata ne to amma haka yake shi kansa sunan mace mahaifinsa ma sunan mace <laughs> eh da shi an sa ya halatta ana yi akwai jariya ibn mujammi ibn jariya cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mujammi ibn jariya ko ba a ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya canza sunan mahaifinsa ba eh, ya halatta na'am amma a'a ba fa ana nufin cewa yanzu ka je ka kira ɗanka asma'u ba ba ana nufin ka je ka sanya ma kanka suna ɗanka suna asma'u ba eh, ka bari in ka sami ya sai ka sa mata asma'u <laughs> na'am na'am an nafi daga nafi maula umar daga abdullahi ibn umar ya ce. manzon annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga dakin Allah ya shiga daki shine dakin Allah Ka'aba kenan Usama bin Zaid da Uthman bin Talha shine mai makullin Ka'aba hmm, Al-Hajabi wa Bilal da Bilal maulan maulan sayyidina Abubakar sahibi sahibi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa atala sai ya tsawaita sai ya tsawaita wato zama a cikin Ka'aba ya dade na'am sannan ya fito kuma na kasance ni ne farkon mutanen da ya shiga bayan fitowarsa sai na tambayi bilal a ina ya yi sallah wato kaga ibn umar yana shiga sai sai ya san cewa tsalla ya gashi bai gani ba an rufe kofa sai ce ya san cewa tsalla ya sai tambaye shi a ina ya yi sallah bai tambaye shi bakan cewa me yayi <laughs> na'am sai ce tsakanin al'amudai guda biyu waɗanda suke na gaba wato wanda suke gaba da shi a cikin ka'aba yana shiga wato tsakanin al'amudai da suke a gaba da shi a nan ya yi sallar to kun ga wannan ya nuna yin sallah tsakanin al'amudi tun da sallar fila ce na'am tsakani ne al'amudi ɗaya anan al'amudi ɗaya anan na'am ايه كمان ده كمرور لنا السكوشيني نعم نعم مالك ابن انس دق نافع دق عبد الله بن عمر شو من زن الله صلى الله عليه وسلم ياشق الكعبه الهالي اسامة بن زيد ده بلال ده عثمان بن طلحه alhajabi wato masu rufu alhajabi nisbatun ila alhijaba shi ne wato rike rike mukullin ka'aba na sunan gida wato an ba su wannan suna da aikin da suke yi a aikin da suke yi na kula da ka'aba wato na hidimar ka'aba shi yasa ake ce musu alhajabi ake ce mashi Usman alhajabi na'am fa aghlaqaha alaihi sai ya kulle kofar akan a kansa wa makata fiha wato annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya kulle kofar akan kansa mm. wa makata fiha ya zauna a cikin ka'aba sai na ce bai bilal yayin da ya fita me annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a shi ya tambaye shi kenan kaga wannan riwaya na'am yace ya sanya al'amudi daya a gefen hagunsa da kuma al'amudi daya a damansa kuma al'amude guda uku a bayansa alhali ɗakin Allah a Ka'aba a wannan rana an gina ta ne akan al'amude guda shida sun masalla sannan ya yi salla Ismail ibn Abi Uwais ya ce mana malik ya zanta min ya ce amudai ni an yaminihi al'amudai guda biyu a gefen damansa guda ɗaya a gefen hagunsa sai zamanto al'amudai guda uku kenan to in ya zamanto kan cewa an ce kuma a bayansa akwai al'amudai guda uku to ka gani zai zamanto kan cewa sahu uku kenan za su zamanto al'amudai tara sai dai idan ya zamanto a kowane sahu ba lallai su zamanto al'amudan guda uku ba ne a cikin wani sahun ba su zamanto guda uku ba su zamanto guda biyu ko shi din ma zai zamanto akwai takallufi wajen jami'i ibn hajar ya yi kokari ya jam'i tsakanin su wanda yake abin yana komawa ne zuwa ga canzawar ginin ka'aba daga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa zamanin da aka yi riwayar hadisi hmm, domin mun san ka'aba a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yadda take haka ta zama haka ta wanzu har sai tukuna wajen shekara arba'in bayan annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin abdullahi ibn zubair da aka samu gobara ba ta kone sai ya rusa ta ya sake ginin ta ya sanya ta akan foundation din annabi ibrahim kuma ya mata kofa biyu kofa ta gabas da kofa ta yamma sannan shi kuma da Abdulmalik malik ibn marwan ya zo shi kuma ya rushe ta ya komar da ita inda take a tsarin jahiliya lokacin da abu jafar al-mansur ya zo ya ce ma imam malik ya rushe sai ya yi irin ayyadda abdullahi bin zubair ya dan ayyar ayyadda abdullahi bin zubair ya yi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ba dan tsoron cewa mutane ba su daɗe da shiga musulunci ba kada wani abu ya shiga zuciyarsu na shakka da ya rushe ka'aba ya sake gininta to sai shi abu jafar mansur ya ce malik to ya rushe ya yi ta kamar yadda ibn zubair yayi sai ce kada ka yi kyale kada kamar yadda ka'aba abun wasan sarakuna kowane sarki ya zo bai yadda da siyasar wani sarki ba sai ya rushe ta har sai kwarjinin ka'aba ya fita daga zuciyar mutane kun ga hangen nesa irin na mali rahmatullahi alai na'am na'am na'am wanda yake cikin ka'aba ba sai ya bukaci sutura ba ai wanda zai wannan wanda zai sallan nafila a tsakanin al'amudai din shi ma idan dai babu kamar yadda ya a cikin ka'aba ai ba sai ya bukaci sutura ba in dai ba wanda zai wuce ta gabansa amma akwai wanda zai wuce ta gabansa sai sai ne sutura amma ka ka ka'aba ina zaka tsaya kana neman wanda zai wuce ta gabanka ko ina ka samu sallah za ta mu da muka shiga saboda cika in kana sallar wani zai zo ya tsallake ka ya tafi wani waje duk ba zancen ka ce wai zaka kama al'amudi ka'aba kana cikin ka'aba za ka yi sallah yaushe za ka tsaya kana wannan <laughs> na'am ban ji ba gobara hadari ne ya zo yi eh? <laughs> ba ruwan Allah ɗakin su sai ya kama wuta <laughs> wannan bai nuna kan cewa ba ɗakin Allah ba ne ko bai nuna cewa ba shi da alfarma ba bai nuna cewa ba shi da tsari ba Allah ya tsare shi da tsayarul ababil amma kuma wannan kuma akwai lokaci da zai zo Allah maɗaukacin sarki ya kyale a rushe shi zo su wai katai min alhabasha zai zo ya rusa shi ya rinka cire shi ya dutse dutse yana cire shi yace ka anni anzuru ilaihi, kamar gashi ina ganin sa inji annabi sallallahu alaihi wasallam hmm. to in aka rushe shi lokacin zuwa ka tanto ba za a dauke shi ba za a sake gina ka'aba ba Allah ya kiyashe mu kan Allah ya nuna mana wannan bala'i na'am ko ina kibla ne mala abubakar in ka shiga ka'aba in ka shiga ka'aba ko ina kibla ne mu da muka shiga muka kalli gabas muka kalli kudu muka kalli arewa duk ko ina <laughs> na'am babun babi kenan haka ya zo babu tarjama kamar fasalin da yake cikin wannan babin ne kenan na'am na'am abu bamra shine anas ibn bamra musa ibn uquba sahibul magazi daga nafi' cewa abdullahi ibn umar kenan abdullahi ibn umar ya kasance idan da halal kaaba idan ya shiga ka'aba sai ya tafi ta gabansa ya dukul idan ya shiga yana shiga wato sai ya tafi tambal ya miƙe zuwa ya miƙe yana ya miƙe ya tafi yana kallon bayansa yana ga kofa shi kuma ya miƙe haka ya sanya kofa a bayansa sai ya tafi haske ya zama haske ya kasance tsakaninsa da bangon da yake a fuskarsa a gabansa kusan wato zira'i uku to sai ya yi sallah na'am yana nufin yana karda kardadan bigiran da bilal ya bashi labari da shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam anan yayi sallah wato tafiyar da zai yi din haske yadda zai yi yadda bilal ya gaya masa kun san shi dama ba a ka'aba ba ma ya yi karda don inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah na a cikin ka'aba to a nan ne fa'idan wannan hadisin ya nuna mana cewar ibnu umar yayin da ya ce ya yi sallah na al'amudai wannan wajen da ya yi sallar shine inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah to kuma shine shahidi kaga ya nuna cewar babu laifi sallar nafila mutum ya yi ta tsakanin al'amudai na'am قال يتي يتي yace babu laifi babu wani laifi akan ɗaya daga cikinmu idan ya yi sallah a dukkan kwiɗi na ɗakin Allah da ya so a kowane gefe na ɗakin Allah da ya so ya yi sallah in ka shiga inda duk ka samu kai sallah in ka samu daidai inda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi to nurun ala nur na'am babin mutum yi salla a bayan wato taguwarsa da yake wadda take da wadda yake a wadda take wadda take daukan sa ta arrahila ita ce taguwar da ake ta kai a daura mata sirri da zaman to mutum ya iya hawa kanta ko ko taguwa ko raƙumi ko taguwa ko raƙumi ana cewa ɗan shekara biyar shine wanda ya kai ya zaman to kan cewar za a iya daura masa sirri ya ɗauki mutum to yin sallah mutum ya sanya taguwar a gabansa ta zamanto sutura ya sallah a bayansa wal ba'ir da kuma yin sallah a bayan raƙumi shi a raƙumi wanda yake koda babu sirdi a kansa wa shajar da yin sallah a bayan bishiya war rahal da yin sallah a bayan sirdi na'am sirdin raƙumi al-muqaddami na'am mu'tamir ibnu sulaiman kun tuna shi ko mutamir ibn sulaiman ibn tarkhan taimi shine wanda yake da wata kuyanga da ya sayar da ita ya sayar da ita bayan kwanaki ta zo dan Allah ka dawo da ni ka soke wannan ciniki da kai yace me ya faru yace to gidan da ka kai ni ba sa kai shi sallah sai an yi as-salatu wasa ba sa sallar dare yace ka kai ni gidan mutane miyagun mutane wai ka ji wanda ba sa sallah sai as-salatu shine miyagun mutane ba wai sai rana ta fito ba sai an yi as-salatu ku yanga ma kenan sun ga irin tarbiyyar gidan malamai hmm. haka ya kamata mu zamantu na'am daga ubaidillah ibn umar al'umari daga nafi daga abdullahi ibn umar daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana gittiya gicciya wato a taguwarsa yana gicciyar taguwarsa a fayu addilahu na'am fayu salli ilaiha sai sallah yana kallanta hmm, wato ta zamanto ita ce masa sutura kultu sai na ce masa ya ce to ka bani labari idan na fiye ne yake tambayar zahiri na fiye ne yake tambayar a ibn umar amma riwaya ta bayyana kan cewar shi wanda yake ubaidullahi ne yake tambayar nafi zahiri kamar nafi ne yake tambayar ibn umar amma riwayar isma'ili kun ga wannan yana da cikin fa'idan littattafan al-mustakhraja al-mustakhraja fa'idar su kenan su bayyana ijmal abinda yazo a dunkule sai su bayyana shi kalo-kalo, ko kuma su bayyana tasrih bis sama wato wanda yayi sahibul qibla su bayyana shi a riwayar isma'ili ta ya zo da cewar mai tambayar ubaidullahi ne mai riwaya daga nafi sai na ce to ka bani labari idan habbatin rika idan raƙuman suka miƙe fa wato idan suka idan suka buga wato idan suka a a a wato hayajan wato idan suka zabura idan raƙum ya tashi ya zabura fa kana sallah a bayansa me zai faru na'am sai ya ce ya kasance wato yana ɗaukan a wato yana ɗaukan sirdi ne fayo adila sai ya daidaita shi sai ya yi tsalla wato yana ya sanya shi sai ya tsalla ya zuwa ga bayansa hmm. ko ya yi tsalla a ƙarshensa wa kana ibnu umar radiyallahu anhu yaf'aluhu ibnu umar radiyallahu anhu ya kasance yana yin haka wanda ya nuna kan cewa ba a shafe wato aikin ba to wannan hadisin kun ga kun tuna in kun tuna annabi sallallahu alaihi wasallam mun karanta hadisin da aka ce ya hana da aka ruwaito cewa ya hana a yi sallah a inda raƙuma suke suke durƙusawa domin shan ruwa ma'afinal ibn wajen da suke yi a wajen da ake kwantar da su wajen da ake a a ba cirke ba eh, wajen barwa inda za a sa su sha ruwa mm, ba wai cirken su ba marabid shine cirke na na awaki amma ma'afin inda ake durkusar da su domin su sharuwa ruwa to annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sallah ana to gashi kuma nan an ce yana sallah a bayan raguni mm. to shi ne ake ganin kamar akwai saɓani tsakanin biyan to waɗansu malamai suka yi jam'i da cewa wannan halin larura ne halin tafiya in yi tafiya ya rasa abin da zai yi sutura da shi sai ya sanya taguwarsa da yake haye da ita ya to tana ya kwanta a zaunar ta durkusa tana zaune sai kuma ya salla a bayanta amma wancan a inda ake sanya raƙuma ɗin kansu sha ruwa na farko dai an cire musu sirdi a lokacin saboda haka a lokacin wato a yiwuwar kansuwa su zautu ya fi bisa yayin da suka ji da sirdi a kansu inda sirdi a kansu zautuwa bisa al'ada ba su cika yawa ba kuma dama abin da ya tsaye daga cikin illar da ya sanya aka ce kada a yi sallah a nan wajen saboda abin da raƙuma suke da shi na wato a sifar shaidanu aljanu aljanu kada wato su zo su sanya su su zautu su irin a ya zamanto sun farma za su iya halaka mutum don a tsara lafiyar mutum ne aka yi wannan umarni na'am to nan ba a yi maganar bishiya ba menene dalilin bishiya saboda a ƙarshe ya ce fa yusalli ila mu'akhiratihi ila mu'akhirihi yayi salla a ƙarshen wato a sirdin to shi ko sirdi daga itace ne to in an yi salla ana fuskantar sirdi to kaga za a iya salla ana fuskantar asalin sirdin wanda ke shine itace shine bishiya to shine istidlalin bukhari da wannan to shi wannan ƙarshen wato a wato sandan ko kuma katakon da ke itacen da ake jingina da shi na baya na sirdi shine mu'akhiratul rahal shine za ga a cikin zafan suna cewa shine gwargwadon tsawon wato a sutura to kuma kamar yadda aka ruwaito cewa sirdin Abdullahi ibn Umar wato itacen da ke bayansa na ƙarshe wanda ake jingina a jiki wanda in mutum ya hau zai iya jingina a jiki tsawonsa gwargwadon zira'i to daga haka ne ma malamai kaga suka ce gwargwadon tsawon sutura zira'i daya saboda shine gwargwadon tsawon mu'akhiratul rahal itacen wato a sirdi na'am na'am asgira ausigir ausigir a shi ausigir ai yafi wannan fi. shi ausigir ai kusan a nisful kama ne rabin tsawon mutum ne na'am hmm? autigir gajeren mashi kenan irin mashin auzunawa na'am babin yin sallah ana kallon gado na'am na'am haddasa na Uthman bin Abi shaiba ya ce na jarir ne ibn abdul abbabbi daga mansur ibn al-mu'tamir daga ibrahim ibn yazid an-nakhai an al-aswad ibn an al-aswad ibn yazid an naqai daga aisha ta ce kun daidaita mu da kare da kuma jaki wato mu mata in ji aisha na ganni na ga kaina wato na samu kaina mutaji'atan ina shimfiɗe ala a akan gado sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sai ya tsaya a tsakiyar gadon ba a gefe ba ya yi sallah eh an asnahahu bi fathin nuni na'am wal ha'il an bi fathin daga daga asnaha sai naki an abhara lahu min sai na ki wato bayyana a gare shi ta gabansa Mhm. sai in zira sai in sulale in zirare kaina min qibali rijlai sarir daga gefen wato kafar wato kafar gadan inda ake sa kafa a cikin gadan ba inda ake sa kai ba har na silale daga cikin mayafina wato a bargwaza inda ta rufe kanta sai ta silale ta haka wato ba za ta duro ta gabansa ba yana sallah ta zo ta duro ta sa sannan ta ketara sallarsa sai ta silale ta gefe yadda zai zama to bata yanke masa sallah ba to wato a wannan ya nuna kan cewar abinda aka hana shine ketarewar mutum a gaban mai sallah ba kasancewarsa a gabansa ba ko da kuma ce aisha da take cewa kun kamanta mu da a wato kare da jaki saboda hadisin cewar wato da mace da kare da jaki suna yanke sallah suna yanke sallah sai ta ce kun mai da mu daidai da kare wato da kare da jaki ce sai ta kafa hujja da wannan hadisin amma kuma wanda suka dauki zahirin hadisin za su ce a'a ai mu abin da muke nufi ketarewa amma dan a kasancewarta a gaban mai sallah wannan ba ketarewa bane duk da waɗansu sun fitar da mace daga ciki da wannan hadisin na'am kamar yadda Aisha ita ta fahimta na'am lokaci yayi to amin amin to subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه wannan ce assalamu alaikum malam Allah ya kara wa malam lafiya ya kare shi daga dukkan abinci amin malam shin annabi sallallahu alaihi wasallam ya san irin wannan bibiya da ibnu umar yake yi wa annabi na kokarin annabi sallallahu alaihi wasallam na kokarin bin sunnar sa yadda take ina roƙon malam kuma da ja hankalin matasa wajen bin sunna yadda take eh a wannan babu abin da ya nuna cewa wannan fi'ili na ibn umar ya yana yi ne a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka abu ne wanda yake Maukofan alaihi abu ne wanda yake shine yake yi ba tare da cewar an ba shi hukuncin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani yayin ikirarinsa ba shi yasa ma sayyidina umar ya saba masa aka ruwaito kai sabanin haka daga sayyidina umar yana inkarin mutane su rinka irin wannan bibiyar wajen da ya yi sallah domin su yi sallah amma wannan wajen sallah ne amma wajen sauran bibiyar sunna annabi sallallahu alaihi wasallam da yake yi ba a wajen sunna ba wannan ba san wanda ya saba masa ba sai dai wanda bai yi ba kamar nasa kamar yadda zai rinka kokari yana tafiya yana jujjuya linzamin taguwarsa yana cewa la'alla huffin taguwarsa ya fada kan huffin taguwar annabi sallallahu alaihi ko inda hukuncin taguwar annabi sallallahu alaihi wasallam ya taka to kaga wannan ba abu ne aka rubuta sai na wani daga cikin sahabbai ya saba masa ba wani ya daga cikin gayar soyayyarsa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da itikadin sa na kan cewar wato bin a diddigin sa da bin sawun sa hatta ma a cikin al'amura waɗanda suke wanda umarni na aita aski al'uswa da aka ce ayi a ɗauke shi abun kwaikwayo bai zamanto kan cewar ya a dole ba domin kamar a alal misali a cin abincinsa ba a ce lallai wato mutum babu wani malamai da ya ce mustahabbi ne idan mutum zai ci nama ya ci naman kafaɗa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana son naman kafaɗa na akuya kaga babu malami da ya faɗa haka kama irin su ibnu umar su duk wani abu da aka ce yayi sallallahu alaihi wasallam ko qurba ko taqarrubi kusanci ya zuwa ga Allah ya bayyana ko bai bayyana ba ko da aiki ne na ɗabi'ar ɗan adam yayi shi zai bi shi to wannan ba a to cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani yayi ikrarin sa ba abu ne wanda yayi da ijtihadin sa kuma da kyakkyawan nufin sa na koyi da annabi na neman tabarruki albarka da alkhairi da duk abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi shine wanda Allah madaukakin sarki ya tsarkake shi zahiran wa batina shine wanda yake komai nasa albarka ne komai ya danganci da zuwa gare shi albarka ne kuma hatta abin da aka ruwaito daga Umar na karhancin cewar yana hana mutane da cewa su rinka karda don inda aka ce yayi sallah su yi sallah malamai sun yi taujihin sa wanda shi ne jami tsakanin abin da ya da abin da ibnu umar ya yi na kan cewar ga wanda ake jin tsoron cewar wannan zai kai shi zuwa ga fadawa cikin bida'a ko ya zuwa ga yin wani abu wanda zai wato babi a sayyidina umar ya yi shi babin saddu zari'a toshe kafa da za ta kai ya zuwa ga abin da zai kai a wato a rinka mayar da wannan wajen wani itikadi a kansa wanda yake sabanin abin da shari'a ta zo da shi ko sabanin abin da sunna ta tabbatar da shi amma dangane da jan hankalin matasa wajen bin sunna yadda take to ban san abin da yake nufi da wannan ba cewa wato bin sunna yadda take ana ganin yadda suke bin sunnar ba yadda take ba suke bin sunnar ko ko dai umuman a janyo hankali wajen abin sunna akan bin sunna din zan dauki na biyun cewar jawo hankalin matasa kan bin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam eh wannan nasiha ce kyakkyawa kuma wato al'ada ce mai tsarki mai ɗaukaka don wani ita ce hanyar shiga aljanna ita ce hanyar samun soyayyar Allah kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni in kun kasance kuna son Allah ku bi ni Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa in dai kun kasance kuna son Allah to ku bi ni Allah zai so ku kuma ya gafarta muku zunubanku hanyar samun soyayyar Allah shine bin annabi sallallahu alaihi wasallam sau da kafa bin annabi sallallahu alaihi wasallam sau da kafa kuna ji abinda na ambata Imam Ahmad a ruwaito da gare shi duk wani hadisi da ya ruwaito sai yayi aiki da shi koda sau ɗaya ne a rayuwarsa inda ya ruwaito hadisi kuma kun san adadin hadisan da ya ruwaito a cikin musnad al-Imam Ahmad dubu arba'in da yan kai ne hadisai dubu arba'in da yankai duk da yake waɗansu hadisan an maimaita su amma wannan abin da wato aka ruwaito daga gare shi kenan waɗanda suke zamani tare da shi to wannan haka magabata suka kasance wajen bin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kuma haka ya kamata mu kasance Allah ya ce wa in tuti'uhu du, idan kuka bi shi za ku shirye Allah ka shirye mu Allah ka ba mu muwafaqa da biyayya gare shi sallallahu alaihi wasallam sannan wannan ya ce malam Allah ya ƙara lafiya malam tambaya ta a nan shin mace ce ta rasu babu ɗa babu uwa babu uba duk sun rasu kafin rasuwarta duk sun rasu kafin rasuwarta kuma sun rabu da mijinta kuma sun rabu da mijinta amma tana da 'yan uwa mata guda uku uwa ɗaya uba ɗaya da namiji ɗaya amma uwa ɗaya amma uwa ɗaya suke da namijin malam wannan namijin yana da gadonta. eh wannan kalala ce yana da gadonta. zai ɗauki zai ɗauki sudusi mm, rabon ɗan uwa li ummi su kuma waɗannan mata sai su zamanto su ci gadonta da asirci tun da ‘yan uwanta ne kai na'am na'am nawa ne biyu suna da yawa ne dubu biyu da eh, ya zo a raba su to sannan wannan ya ce ina da kadara a da ina da kadara tawa da ta gado da na yi sai auren yata ya tashi sai na sayar na yi mata auren ma'ana ina da zakka a kai a kai ne ko babu haka ne na amsa tambayar daidai na karanta ta daidai ina da kadara da tawa da ta gado da na yi da ta gado da na yi na'am ina da kadara da tawa da ta gado da na yi sai auren yata ya tashi sai na sayar na yi mata auren malam ina da zaka a kai a kai na ko babu a ai idan kana da kadara in dai ba ta kasuwanci ba ce wadda ka mallaka ta gado ko kuma wadda yake dama mallakar ka ce ba gadar ta kai ba sai ta kai kawai ka ajiye ta kadara ce idan ka sayar da wannan kadara babu zakka a kanta sai in kudin sun zauna a wajen ka sun yi shekara za ka yi istikbalin shekara da sau da ka idan da ka sayar auren yar ka kai ya nuna kan cewa kai mabukaci ne ya nuna cewa har yanzu da sauran bukata sau da ka wannan ba za ka fitar mata da zakka ba sannan wannan ya ce assalamu alaikum don allah malam tambaya ta ita ce musulmi yana yana wani aiki mara kyau ya kamata a ce masa dan wuta ina son karin bayani ta huta lafiya malam amin allah huta shi mu lafiya baki da a'a ba a ce ma musulmi dan wuta bal ko kafiri ba za ka ce masa dan wuta ba don baka san abin da zai kare a kai ba ba wanda ya san dan wuta sai Allah kamar yadda ba wanda ya san dan aljanna sai Allah kuma a kiyayi fadin wannan kun duk da yake dai hadisin ba akan wannan ne bizzab ba a hadisin Abi Huraira wanda wani yake cewa saboda wani da ya gani yana yawan sabo yake cewa wallahi wani Allah ba zai gafarta masa ba yace to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace rana alkiyama Allah zai zo ya ce ma wannan mai rantsuwa ce ina wanda yake rantsuwa da cewar ni ba zan gafarta ma wanda na so daga cikin bayina ba sai Allah ya ce ma shi wannan da yake cewa Allah ba zai gafarta masa ba je kana gafarta masa maka kai kuma da kake rantsuwar da aikin da kake na bata aikin naka hmm. saboda haka kada ka saukar da Allah akan hukuncinka ka ce Allah zai yi abin da kai kake so hmm, ka kyala Allah da hukuncinsa ah, kuma ah, kada ka shiga cikin gonar Allah domin ba wanda ya san gaibu sai Allah jalla wa'ala na ka wannan ba a yi yana da haɗari kuma kada ka yi kada ma ka sashi a cikin zuciyarka in ma shaidan ya ɗarsa maka ya ɗarsa maka shi ah, ya in ma ya ɗarsu a cikin zuciyarka daga shaiɗan, to ka kawar da shi ka yaƙi da shi ka yi istighfari in kafiri ya mutu da kafirci wannan dan wuta ne amma ka kalli mutum yana da ransa ka ce wannan dan wuta ne baka san absan abin da zai kare ba mm. Mm. amma wanda ya mutu akan kafirci shi kan wannan dan wuta ne mm. wanda ya mutu akan in an san cewa akan wanda ya san wanda aka ganshi ya mutu akan kafirci ko kuma ba taba ganin sa yayi kalmar shahada ko yayi sallah ba za a bashi shi ma wannan hukunci a zahiri ne na shari'a amma a hakika a batsini wannan shi da Allah ba mu ba ba musani ba ta yi tsakaninsa da Allah ya yi imani hmm, bai yi kalmar shahada ɗin ba a wajenmu ko kuma ya yi ba mu ji ba ba mu sani ba wannan sai bar masa hukunci haƙiƙa zuwa ga Allah jalla wa'ala tare da cewar a zahiri za mu yi masa hukunci akan cewar wannan ya mutu ba musulmi ba kuma wanda ya mutu ba musulmi ba wuta zai shi so raka ba za a yi masa sallah ba ba za a binne shi ba a makabartar musulmi ba to don Allah a yi ma babanmu MD Hassan addu'a ba shi da lafiya su Allah sarki ya ba shi lafiya akwai dan uwanmu ma a malam Abdullahi wanda yake ɗawainiyar murza a karatuttuka da ake yi a cikin cd yana rabarwa fi sabilillah ina ga an ji ma za a kawo ko da eh, za a zo a rarraba mu jama'a insha Allah shi ma mahaifinsa ba da lafiya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba lafiya a sannan akwai wani dan uwa shi ma ya zo a yana bayanin shi ma mahaifinsa ba da lafiya Allah ya ba shi lafiya Allah ya gaggauta musu waraka baki ɗaya da kuma a malam professor Ibrahim Umar har yanzu yana asibiti Allah ya gaggauta waraka a gare shi Allah ya ba shi lafiya na'am sannan waɗanda kuma suka rasu Allah maɗaukakin sarki ya musu rahama mu kuma Allah ya ba mu cikawa da imani ridwan wacce tambaya kake yi na'am na'am eh. na'am Na fula da sahabbai suke bayan sallar bayan kiran sallar magariba kafin a yi sallar magariba wannan min kasarar e eh, man yi salli ha saboda yawan masu sallar a ah, ba adadin raka'atayn suke ai musulun raka a biyu suke yi min kasrati man yi salli ha daga yawan waɗanda suke wannan sallar wato kusan mutane da yawa ne suke sallar har sai a ɗauka an yi sallar magariba ana nafila ne saboda ita nafila bayan sallar magariba kusan kowa yin ta yake a masallaci saboda ita ta kafin magaribar yawan waɗanda suke haske wanda yake bako sai ya ɗauka an yi sallar magaribar ba na'am mudibo na'am eh eh mutum wato tun da dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya tanadi waje wanda yake kullun shi zai zauna wata ran ya dan saba madibu kaga ana tambaya kuma kana kallon wani waje <laughs> za ka samu za a baka za a baka TV din za ka samu insha Allah ko ka samu to shi kenan kana ji ko sau ɗaya wato ba wai an ce yana zuwa waje ya samu kusa da liman eh, ko ya samu wani al'amudi wanda yake kusa da liman kama al'amudin da zarta yake jingina ko yaushe a wajen ya saba da zama a nan wajen to wai ba a ce kuma kowace eh, eh, in yayi wannan juma'ar wata juma'ar ma sai wata juma'ar ma ya canza kowace juma'ar sai ya canza ba haka ake nufi ba kamar yadda imamu Ahmad yayi ko sau ɗaya ne kaɗan canza bayan wani lokaci kaɗan canza shine kayi aiki da hadisin ka fahimta na'am na'am aba ba aho wai wannan al'amudin istiwa na ta aisha daidai yake da ragowar wajen a cikin rauda a ba daidai yake ba a cikin raudan ma ai a cikin raudan ma akwai inda yake fifita tunda wannan wajen da aikin annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna fifikonsa tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karda yana nufin wajen da ya nafila kuma har Aisha radiyallahu anha ta ce da sun san wannan wajen da an yi wato da wato sun yi rige-rige wajen a ce su yi sallah a wajen to ga ya nuna falalarsa kenan akan sauran wuraren da ke cikin duk da yake a cikin rauda ne shi ma amma nuna falalarsa na ana iya gane shi na sifanta shi yanzu yanzu daga yanzu na sifanta shi ba za ka gane ba ah, to idan wanda ya je wanda ya shiga rauda wanda ya shiga rauda idan ka je mihrabi inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallah za ga mutane ana samu ai eh, wanda yanzu anan liman ma yake yin sallah to idan ka dan yi da baya da baya sahu daya kai da baya da baya to al'amudin da yake hagun ɗinka wanda yake hagunka shine yake wani ta Aisha an fahimta idan kuma daga wajen ziyarar kabarin ne ka toho ka shiga ta wannan kofar da take tsakanin wadda kake shiga rauda dan tsakanin shabakin wanda ake shiga rauda wanda gata a jikin bangon mihrabin take kana shiga to al'amudin da ke nan daman ka shine tsiwa na Aisha eh kofar fita a wani lokaci ana eh to eh ku haka ne kofar fita ke amma wanda suka ji akwai lokacin da ake shiga ta wajen in ba cinkoso na'am na'am wai so eh, eh, shamsu yake tambaya imam ahmad ba shi bane liman masalaci ba shi ne liman ba eh imam ahmad imam ahlus sunna wal jamaa amma ba shi ne liman ba akwai liman eh, saboda suna sanya qurra'u makaranta na alqur'ani dan an ce shine imam ahmad bai nuna kan cewa shine liman ba eh na'am ballo akan eh a to shi da ibn hajar ya kawo riwayar daga nafe cewa gwargwadon jira'i ne kuma ai sa malamai suka kaddara tsawon sutura da cewa dira'i daya mu'akhiratul rahal wato itacen da ake da yake a bayan wanda ake jingina wanda ake jingina a bayan sirdi na raƙumi karkarin ka kai kana ina jin to eh, da yake dama mutanen sokoto ka san yadda sirdin rakumi yake kana ganin na nijar kusa da ku kana ganin sa ɗan kankani eh ɗan dan ƙarami shi yasa kake to a wata riwaya ce ta zo da sulusu zira ko dai ka ɗauki sirdin auzunawa akan sulusu zira kace zira'i ya haka yake eh na'am ya kawo wannan riwayar to ban kiyaye ta ba amma dai amma dai a cikin a cikin fathul bari riwayar da ya kawo ta nafi ta takdirin wato a mu'akhiratul rahal na shi sirdin abdullahi ibn umar qadr zira gwargwadon zira'i daya kuma daga haka ne ma malamai suka ce tsawon sutura ya zamanto zira'i daya waɗansu ce kadara mu'akhiratul rahal to kuma shine suke kaddara shi da kan cewa tsawon zira'i daya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kafin mu yi salati mu rufe da addu'a akwai an nemi taimako yan uwa sun ba da taimako na dubu arba'in da uku Allah ya saka musu da alkhairi akwai abubuwa da za a saya na killace karatu wanda waɗansu kafofin yaɗa labarai suke nema a tura musu domin a saya saboda haka hadis ne dama za a saya wanda za a rinka killace karatun da kuma sauran abubuwa na hidiman memory da za a yi ne abin da ya sa muka yi wannan neman taimako kenan Allah ya saka da alkhairi wanda suka bayar kuma Allah ya sanya shi ya zama to sadaqatul jariya jiran da aka yi amfani da shi aka yada karatu wani ya amfana da shi zai zama to suna da rabo a cikin ladan Allah ya ba mu rabon ladan baki daya ya karba daga gare mu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنوا